daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanku da dare da fatan kungunan lafiya mahmud lalo ne tare da zaharau aminu fage maka sake dawowa a cikin shirinmu na dare Lima Almu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallar gawa ta sojoji biyar da suka faɗi a fagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga 'yan ta'adda. Muna ɗauke da karin bayani kan yadda jana'izar ta gudana wacce ta samu halartar wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya. sannan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp a jihar niger ta zargi jam'iyyar apc mai mulki da shirin yin magudi a zaben da ke tafe ko da yake apc ta musanta zargin Muna kuma tafa da wani rahoto daga Kamaru. Fashin me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa menene fatan ku kan shekara mai zuwa. Waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshinsu daga gare ku idan mun buɗe layukan mu an jima. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato kula sai a jero lambar. Muna kuma a tafa da labaran wasanni daga Najeriya amma da farko ga labaran duniya. masu sauraro barkanmu da wannan dare. Ƙasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leƙen asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. Jami'an hukumar tsaron tarayyar ta Rasha FSB sun fitar da wata takardar bayani a yau dinnan Litinin mai cewa tun ranar 28 ga wannan watan na Disamba aka kama ba'amurken mai suna Paul Whelan yayin da yake yayin da yake take-taken leƙen asiri kuma an fara binciken wannan laifin. ba su bayar da ƙarin bayani ba to amma kamfanin dillancin labaran na rasha ya ce whelan zai fuskanci fursunan tsawon shekaru ashirin muddin aka same shi da laifi nan take dai jami'an gwamnatin amurka ba su ce komai ba. wannan kamun na faruwa ne a daidai lokacin da zarge-zargen leƙen asiri ke daɗa kurkuta dangantaka tsakanin rasha da yammacin duniya ciki har da batun su sa guba ga wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da ɗiyarsa a birtaniya da kuma samun wata 'yan rasha da laifin leƙen asiriya amurka mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa yau litinin cewa amurka na sane da kama wani ba amurke da rasha ta yi ma'aikatar bata wani ƙarin bayani ba saboda abin da ta kira buƙatar sirri shugaban amurka donald trump a yau dinnan litinin ya amsa cewa ba dukka inda yake so a katange a kan iyaka amurka da mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya bukata a yi tun farko ba ba mu taɓa yin watsi da batun gina katangar kamar yadda kafafen yada labarai ke ikirari a cewar trump a kafar twitter yana mai nisanta kansa da furucin john kelly shugaban ma'aikatan fadar white house mai barin gado wanda ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ƙarshen mako cewa tuni gwamnatin trump ta yi watsi da batun gina cikakkiyar katanga amma trump ya amsa cewa yayin da za a katange wasu sassan kan iyaka wasu ƙwararru da ke aiki kan iyakar sun bayar da shawara a gina katangar da ake iya ganin mutum ta ramukanta ko gilashi don sa iya ganin abin da ke faruwa a ɓangarorin biyu shawarar da ya ce ta yi ma'ana jami'ai a jamhuriyar demokradiyyar congo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau dinnan litinin kwana guda bayan gudanar da zaben wanda ya fuskanci magudi da kurakurai a rijistar masu kada kuri'a da kuma bacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben tuni zaben ya fuskanci suka saboda rashin tsari da zarge-zargen magudi da kuma lalacewar na'urorin zaɓe yayin da dukkanin fitattun 'yan takarar shugaban ƙasar biyu ke nuna ƙwarin gwiwa yiwuwar nasara a zaben masu suka na cewa wannan rudanin shirye-shirye ne kuma an yi shi ne saboda jam'iyya mai mulki ta samu dalilan ci gaba da mulki dama tun a shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaben na jiyar lahadi amma aka yi ta ɗagewa saboda abin da jami'ai suka ce matsaloli ne na tsari tsohon kamandan sojojin amurka stanley mcchrystal ya caccaki shugaban amurka donald trump inda ya kira shi da bara gaskiya kuma mara da'a tsohon kwamandan sojojin a afghanistan ya faɗa wa gidan talabijin na abs na abc a wani shiri mai suna labaran wannan mako this week news show a turance cewa ba na tunanin shugaban amurka donald trump na faɗar gaskiya. Zahara Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda a yau ne aka yi jana'izar wasu dakarun kasar biyar da suka mutu a wani harin kwantan bauna da aka kai kan dakarun haɗin gwiwa da Najeriya da Nijar ɗin suka kafa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci akan iyakokinsu. Wannan harin ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata. ga sha'ibu mani da karin bayani daga maraɗi. Liman Almu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallar gawa ta sojoji biyar da suka faɗi a fagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga 'yan ta'adda a garin Dumburum da ke kilomita 20 iyaka da zamfara da maraɗin Nijar. Wannan ita ce karama ta ƙarshe da aka yi ma sojojin da suka faɗi basa ga halartar gwamnonin jihar Zamfara Dr. Aziz Yare Abubakar da gwamnan jihar Maradi Malam Zakaru Umaru duka a gaban idan ministan tsaro Malam Kalla Muntari Azalima ga gwamnan jihar Zamfara Dr. Aziz Yare da ta'aziyya. Mu kawo ziyara ta jajantawa yan uwanmu al'ummar Maradi karkashin jagorancin gwamna da kuma wakilin shugaban ƙasa shine ministan tsaro akan hatsarin da aka samu inda 'yan ta'adda suka yi ma jami'an tsaron mu kwanton bauna wannan a jihar ta wannan al'amari ya faru sannan kuma wannan haɗin gwiwa da ake tsakanin gwamnatin jihar da Najeriya ganin cewa an dakushe wannan ta'addanci sai na ga ya zama wajibi a matsayin na wakilin shugaban ƙasa. mu tattake in shigo maraɗi domin in jajanta ma ainihin al'ummar Nijar da iyalan waɗanda wannan al'amarin ya auku a kansu. A ɗaya bangare shi ma gwamnan jihar maraɗi ya bayyana matakan da ƙasashen Nijar Najeriya suka ɗauka abu burin tabbatar da kwanciyar hankali da walalawa al'umma dukiyoyinsu. Umarni ne wanda shi shugaban kasa ya bamu duk abin da ya shahe su ya umarce mu da cewa mu ɗauka tamkar mu ne abin ya shafa. Saboda haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba da mu da saraki ga sunan suna ba da ƙoƙari da jami'an tsaron mu har ta kullum za mu yi tsaye-tsayen daka mu fuskanci waɗannan matsalolin. kirdiga ta ƙarshe ta ba da adadin sojojin Nijar biyar suka mutu fagen daga da raunata bangaren sojojin nijar biyar su ma suka rasare da goma goma kuma da suka jikita sannan bangaren 'yan ta'adda kimanin goma suka mutu da aka samu jikitar da dama sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar to a gaida ma mani za mu sake komawa jamhuriyar ta nijar nan gaba kaɗan amma kafin nan bari mu leƙa makwabciyar ta najeriya inda jam'iyyar adawa ta pdp ta ce jam'iyyar apc mai mulki na shirin tafka magudi a zaben da ke tafe kamar yadda shugaban jam'iyyar barista tanko beji ya faɗa a wani taro da jam'iyyar ta gudanar a birnin kwantagora sai dai kamar da za ku ji a wani rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana jam'iyyar ta apc da hukumar zaben ta inec a jihar ta niger sun musanta wannan zargi ga dai kaɗan daga cikin abinda shugaban pdp ke cewa akan wannan al'amari zan koma kan hukumar zaɓe akwai wani gida amina an tara mutane da na'urori ana koya masu inda za a yi maguɗi. to na kira jami'in huɗa da jama'a na hukumar zaben najeriya mai kula da jihar niger malik madaki wase inda ya ce babu gaskiya akan wannan labari. san da wannan shiru aka yi ba amma ina kuke ganin su pdp sun samu wannan labarin <laughs> a to za ku shi ma dai sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc a jihar naija ismaila modibo ya nesanta apc daga wannan shiri kuma in har shugaban jam'iyya na jiha zai fito ya irin wannan kalamai to ya rage haƙƙi gare ku 'yan jarida da jami'an tsaro ku sa shi gaba ya nuna muku wannan gida saboda a ceci wannan ƙasa gabaki ɗaya amma a sani da na yi jam'iyyar apc bata taɓa ko tunani ko mafarki na a je a saci ƙuri'a ko a yi wani abu ba. Taron PDP dai na kwanta gora ya samu halartar tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a wajen taron. Jama'a dole ne mu tsare abin da muka ce mu kuma tabbata mun yi. Yau a Najeriya baki ɗaya. a arewa ne kaɗai ake jin kashe-kashe. Zamfara, Benue, Taraba, Borno, Kaduna, Yobe, to kwanaki ma har ta shigo gidajenmu dole a samu tsaro a ƙasarmu. Amma a gefe guda sakataren tsare-tsare na APC Ismaila Modibo ya ce kalaman tsohon gwamnan bai damun gwamnatin APC a Najeriya. Domin kuwa suna ƙoƙarin tabbatar da ingantuwar tsaron da ma walwalar jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, Gure Amurka daga Mina a Najeriya. To da muka sake komawa jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun kaddamar da bincike domin tantance gaskiyar wani rahoto game da wasu bayanan da ake zargin na karya ne da kamfanin wayar sadarwa ta tafi da gidanka na Orange ya bayar da nufin kaucewa biyan kudaden haraji. Ga wakilin murya Amurka Suleiman Barma da karin bayani. tun a watan nuwamban da ya gabata ne ma'aikatar kula da karbar haraji ta rufe ofisoshi da shagunan kamfanin orange niger a bisa zargin sa da kin biyan wasu kudaden harajin da suka kai miliyan dubu hudu na sefa waɗanda cewar kamfanin sun zarce adadin da ya kamata ya biya a ka'idance lamarin da ya sa aka garzaya kotu kuma a cewar masanin tattalin arziki dr soli abdullahi matakin gwamnatin ta Nijar ya yi daidai. Misali yau sai a tashi kamar wannan kamfanin Orange ya ci riba miliyar dubu amma sai ce ma gwamnati ya ci riba miliyar ɗari to a bisa wannan miliyan biyar ne gwamnati za a amsa haraji to kuma duk da haka nan ba su badawa gashi an yi rasko daga abin da su zuba gwamnati ba su badawa wata takardar da ke yawo a kafafen sada zumunta na cewa hukumomi sun kaddamar da bincike a kan zargin shugaban kamfanin orange niger dominic ober da yunkurin kewayewa hanyoyin biyan haraji saboda haka an umarci jami'an shige da fitin niger su hana masa fita daga wannan ƙasa binciken da na gudanar domin tantance ainihin tushen wannan takarda sun tabbatar min da sahihancin abubuwan da ta kunsa alhaji salisu amadu na daga cikin 'yan fafutukar da suka shafa shekara guda suna matsawa gwamnatin nijar lamba akan bukatar ta karɓo kudaden haraji daga hannun kamfanonin ƙasa da ƙasa mu wannan abu muna kallon shi bisa kan duk abin da muka faɗi ake komowa a kai kai ce don ka a ce 'yan sute sibil gaskiya abin da kuka faɗi gaskiya ne kuma muna tabbatar da shi kuma akwai fanni na siyasa siyasanci mu abin da muka faɗi ne kuma kogo muna kuɗin shi da babban murya su ne wanda suke da kuɗi kuma dole sai sun biya lanhu harajin ƙasa a ba ƙasa hakinta dukkan wani yunkurin jin ta bakin orange niger ya citira domin daraktan watsa labaran kamfanin sa'idu aikau da na tuntuɓa ya sanar da ni cewa ba za su ce komai ba a yanzu amma za su waiwaye ni idan lokaci ya yi ko da yake wani jami'in hukuma ya ce min akwai yiwuwar samun sulhu a tsakanin bangarorin da ke wannan takun saƙa. kananan ma'aikata kimanin dubu hamsin da biyu da wasu manyan ma'aikata ɗari biyar da talatin da biyu ne ke ƙarƙashin kamfanin orange nishar saboda haka wasu ke ganin matakin hukumomin na nishar na iya jefa wasu 'yan ƙasar cikin kuncin rayuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar a gaida Sulaiman Mani Barma yanzu kuma sai ƙasar Kamaru. Inda wasu daga cikin jama'a ƙasar suke ta bankwana da shekarar da shekarar nan mai karewa yayin da suke marabtar shekarar 2019 ta hanyar ɗora al'amuran da ke wakana a ƙasar akan ma'auni. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna kokari na shiga sabuwar shekarar tara cikin wani hali na kakanikan yi musamman a jihar arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru bangaren da 'yan awarin kasar suke fafutuka na neman 'yancin su mazauna a bangaren sun ce ba wani abubuwan da suke gudana a yanzu haka domin murnan bukukuwan ƙarshen shekarar takwas alhaji abdulkadir mazauni ne a birnin baminda da muke gani dai kam wannan kam sai allah amma muna ana tsoro ma shiga ta sabon shekara abin dada bacewa zai yi matakin da suka dauka wanda suke da shi ne tun ba ba a ƙara sojoji a ƙara kama mutane a kulle a ƙara wani gidaje a ƙara harba mutan shi kenan dan kasar jamhuriyar kamaru ne sama da miliyan goma ne a yanzu haka su gudanar da su kasancewa irin halin na talauci da ake fama da shi a faɗin ƙasar sai kuma ta bangaren jihar arewa mai nisa anda ake artabu da maharan boko haram barista yaya dan kasuwa ne shi ma ga abin da ya labarta mana alhamdulillah a gaskiya muhammad awal muna ganin ci gaba sosai duk da rashin tafiyan harkan kasuwanci da dai sauran abubuwa da duka sun zaya amma matsaloli na bangaren tsaro a wannan arewacin kamaru gaskiya mun samu sauki sosai gwamnati ta yi kokari sosai a game da wannan ayyuka na wanda aka yi a cikin wannan shekaran muna tsammanin kuma in allah da shekaran da za mu shiga kuma gwamnati za ta yi mana aiki game da hanyoyi da kuma wasu abubuwa na more rayuwa a wannan yankin namu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. Bari in ɗauko misali da Sudan sai in gaya muku. Taushin me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa menene fatan ku dangane da shekara kuma mai zuwa? Waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshinsu daga gare ku, amma kafin nan mu ci gaba da sauraron wannan waka. Kuma ce alasa buga na batuna. sai in gaya muku su sun yi kasassaba sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. ba ma ɗaukaka. Duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka. Gansa din kule mun lura lallai su suna san juna. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kana manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne a kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. Mahmud Lalo barka da aiki. Barka da dare Alhaji Musa. To, to alhamdulillah gaskiya al'amari kamar inda kai tambaya dangane da wannan shekarar mai tafiya da kuma wacce muke fata za mu shiga. Mm. yawa to muna dai fatan abubuwan da ya faru kamar irin su kidnappers da shauran wasu abubuwa da shi a hayaniya ta irin boko haramun da shauransu to muna fatan yadda muka wuce wannan shekara to muna fatan wannan shekara za mu shiga kada Allah subhanahu wataala ya kawo irin waɗannan abubuwa a cikin wannan sabon shekara kuma abubuwan da muka yi wanda yake ba daidai ba Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana kuma muna fatan mutane al'umma za mu tsaya mu shigar da zuciyar mu cikin mai kyau a cikin wannan sabon shekara kuma zaben da za mu shiga na wannan sabon shekara tunda a ciki za a yi wannan zaɓe mm. muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma muna kira da karshe na kira ga matasa bai kamata a ce matasa su yi kokari da za su shigar da kansu hayaniyar siyasa a wannan sabon shekara ba mutum ya zama da zuciyar fresh ya kasance komai tafi mai daidai ba abu to muna godiya alhaji musa za mu je jihar naija wani ne kan layi dauda ne ka baji anguwan maje niger state nigeria to muna jin ka ni fata na wannan shekan da ke za ta zo hmm. allah ya sa wannan zama da ke gaban mu a yi shi lafiya a kaji shi lafiya hmm. Hmm. da kuma mana ke bukata a yi mana ga wannan jiha ko a najeriya gaba daya matsalan wutan nefa da ke damu mu da hanyoyin da suka lalace na mota da hmm. ruwan sha da sauran abawa su muke zuwa a nuna wannan shekara mai zuwa to madalla mun gode bari mu je jihar sokoto wanne ne akan layi salamu alaikum. Amma Lalo kana magana da Kabiru Abubakar ya yaki shagarar local government Sokoto suke tare Najeriya. To Alhaji Kabiru barka da dare. yawwa to gaskiya dai muna godiya da Allah da ya kawo mu karshen wannan shekara muna taron kuma insha Allah za mu shiga sabon shekara abin da muke son mu gani ga shugabannin mu mu musamman ma mazauna karkara gaskiya hmm. akwai abubuwa da dama waɗanda ka ci mana tuwo a ƙwarya kamar irin rashin hanya a ruwan sha mai tsafta kowa hmm. uba musamman ma wasu jihohi gaskiya suna fama da matsalar tsaro to ya kamata ainihin shugabannin mu. da gwamnoni da shugaban kasa da dai sauran duk wani mai bada zaki ga Allah su bibi irin halin da talakawa su suke ciki wannan alkawari na suka dauka na cewa don Allah ya ba su mulkin ga za su yi adalci to su san ne ha cewa in Allah ya so abin ga abin tambaya na gobe kiyama Allah ya kai mu to ya kamata to muna godiya Alhaji kabir daga Sokoto zamu je jihar Bauchi wani ne kan kana magana da Garba Ibrahim Azari da Barmukafo yawa to muna jin ka Garba Ibrahim muna godiya ga Allah da Allah nuna mana wannan shekara da sabuwar shekara hmm. da fatan dukkan wasu matsaloli da wata masifa Allah kare mu hmm. shugaban mu Muhammadu Buhari Allah ka bashi nasara domin wannan bawan Allah Allah saka masa da alheri wajen dawo mana da mutunci da yi a duniya a matsayin mu yan Najeriya bawan Allah ne ya dawo mana da mutunci Allah saka masa da alheri kuma Allah ya tabbatar mana da shi a shugaban kasa to muna godiya Alhaji Garba Ibrahim daga Bauchi zamu je jihar Katsina wane ne akan layi Assalamu alaikum suna na Khalid Abdullahi daga nan Katsina. Yawa to muna jin kamalin Khalid. Ni fata na a cikin wannan sabon shekara Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan ta'addanci da faruwa a mu da kasar duniya baki ɗaya daga musulmi. Muna jin ka Malam Khalid. Muna fatan Allah kawo mana tsaro a cikin duniya baki ɗaya wannan kashe da ake Allah sai da mana su. Mm, to amin suma amin lambar da za a kira mu ne da godiya madalla to ga kira mun samu daga zamfara wani ne kan abdullahi ana ruwa katsuru shinkafa local government yawa muna jin ka abdullahi to ina muku barka da fata alheri na shiga sabuwar shekara to mu ma haka malam abdullahi kuma wani lokaci kan kan neme ku sosai domin ni ne sauraren ku ne amma dai yanzu Allah ya bani sa'a na ku. Allah sarki mu mun yi matukar farin ciki da ka same mu da fatan za ku kore da lamba na dan saboda wani lokaci eh ai malam abdullahi eh, na'ura ce ke ɗaukar lambar ba ma ganin lambar ma masu kira sai dai ita ta zaɓi wanda ya shigo da fatan za ka ci gaba da gwadawa wala Allah idan kai sa'a sai ta ɗauki lamba ka muna godiya kwarai da gaske bari mu je a jihar Taraba wane ne akan layi kuna magana da baban malami yawa to muna jin ka baban malami assalamu alaikum amin wa alaikum salam ina farin ciki da kama ku da nayi wannan karo kullum na ta kokari Allah bai ba sai Allah ya kama mu yau filin namu ya samu sabbin shigowa mu muna farin ciki da ka same mu malam baban malami Eh, menene ka ah. dangane da shekara mai karewa da kuma mai shigowa fatan ka ra'ayina mm. shine ina roƙon gwamnatin tarayya mm. ƙoƙarin da ta yi a baya ta karfafa kokarin da za ta sake yi a gaba mm. don zaman lafiya muna fatan kuma allah ubangiji ya bamu nasara a cikin abin da za fuskanta a gaba to malala muna godiya baban malami za mu nausaya zuwa can jihar da sarawa wani ne a kan layi To Mahamud Lalo barka da yammaci kuma mu barka da dare al'ummar Najeriya. Yawwa barka da dare. sunana rufai kakan zariya daga jihar nasarawa a tarayyar najeriya to mm. ra'ayina a kan wani sabuwar shekara da za mu shiga mm. ubangiji sarki allah ya samu shiga lafiya kuma kiran da za mu yi ma shugabanninmu na ah, na najeriya gaskiya muna fuskantar matsaloli hanya hmm. yana da kyau a cikin mu na najeriya su mai da hankali akan hanyoyinmu hmm. domin misali a ce hanyar da zai fito daga kebbi zuwa nasarawa hmm. hakika gaskiya an samu wani babban hatsari wanda ya faru a cikin kwanakin baya bayan nan gaskiya wannan hatsarin kuma ya yi muni mamun lalo inda aka samu rasa mutane tara gaskiya abun abun abun takaici ne a ce kasa kamar najeriya a ce lalacewar hanya ya yi wa a kasar nan to muna godiya malam rufai da fatan waɗanda ke da alakin kula da wannan hanya suna jin ka zamu ji jihar adamawa wane ne akan layi umar ba yawa to muna jin ka umar ah, alhamdulillah mun gode allah da ya nuna mana sabon shekara hmm. allah ya sa mu gama lafiya hmm. alhamdulillah kawo muna godiya umar daga jihar adamawa kuma da wannan kira naka mu kawo karshen ɗaukar wayoyin kuma muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma za mu je ga shiri na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar najeriya nff ta tabbatar da cewa za a fafata wasan sada zumunci tsakanin najeriya da kasar masar ne a cikin filin wasa na tunawa da stephen keshi da ke asaba babban birnin jihar delta da ke kudancin kasar ta najeriya tun a ranar 20 ga watan nan na disamba ne hukumar kwallon kasar masar ta bayyana cewa kungiyar kwallon kasar za ta buga wasan nasa da zumunci da takwararta ta najeriya wasan zai zo ne kwanaki hudu bayan da ita ma najeriya ta buga nata wasan na neman gurbi da kasar seychelles a wannan filin wasan kungiyar kwallon kafar fulham ta ingila ta ce za ta ɗauki tsatsauran mataki a kan kalaman wariyar launin fata da aka yi wa dan wasanta abubakar kamara a kafafen sada zumunta na intanet bayan da kungiyar ta yi galaba akan huddersfield a wasan premier ranar ranar asabar da ta gabata kamara dan shekaru 23 ya kasa zura kwallo a finarcin da ya buga bayan da ya hana wanda kungiyar ta yi matsayar zai rika buga mata finarci alexander mitrovic damar bugawa a wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta fulham ta bayyana kalaman batanci da wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan nata a kafafen intanet da cewa cin zarafi ne a fagen wasan tennis kuma zarata biyu na duniya roger federer a bangaren maza da serena williams a bangaren mata za su fafata wasan tennis tare karon farko a tarihi inda kasar switzerland za ta kara da kasar amurka a gasar cin kofin hoffman a gobe talata za su buga matakin mutum ɗaya-ɗaya na maza da na mata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to karfe hudu na yamma ne saura minti uku anan nan washington dc ga labarai a takaice mutane biyu sun mutu bayan da wani bom ya fashe a kofar shiga wani babban shago a kudancin kasar philippines a yau dinnan litinin mutane fiye da 24 ne suka samu raunuka a wannan harin da ya faru daga bisani 'yan sanda sun bankaɗo bom na biyu wanda bai tashi ba a wani sashen wannan babban shago babu wani ko wata kungiya da suka ɗau alhakin wannan harin Tsohon kwamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump inda ya kira shi da marar gaskiya kuma marar da'a. Jami'ai a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau dinnan litinin kwana guda bayan da gudanar da zaɓai wanda ya fuskanci magudi da kurakurai a rijistar masu kada ƙuri'a da kuma ɓacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben. Shugaban Amurka Donald Trump a yau dinnan Litinin ya amsa cewa ba dukkanin inda yake so a katange a kan iyakar Amurka da Mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya buƙaci a yi tun farko ba. To masu haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da Allah mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar kenan na safe agogon ghana yanzu madadin ita zaharau aminu fage da ta taya ni gabatarwa da julie latest christian da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa sai injiniyanmu david magnus mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc da fatan za a yi bukukuwan wato sabuwar shekara lafiya